daga nan birnin washington dc a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauran mu a tashar biyu a na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu sauran mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci yau Laraba 28 ga watan Fabrairun shekarar 2018 Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda. muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa 'yan tawaye a gabashin yankin Guta da ke Siriya na toshe hanyar kai agajin jinƙai. A halin yanzu kuma wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna cewa Koriya ta Arewa ta kai wasu kayayyaki a Siriya da ta yiwu gwamnatin Bashar al-Assad ta yi amfani da su wajen yin makamai masu guba. Jami'ar yaɗa labaran shugaban Amurka Donald Trump, Hope Cakes, daya daga cikin daɗaɗɗen hadiman da suka yi wa Trump aiki ta bayyana gaban kwamitin Majalisar Dokokin Amurka don amsa wasu tambayoyi. To har ila yau za ku ji cewa a Najeriya masana na ci gaba da tsokaci yayin da rundunar soji da ta 'yan sanda suke nuna yatsa a junansu kan wanda ya sakaci aka sace 'yan matan makarantar dafci. su jami'an tsaro a ƙarƙashin shugaban ƙasa ya kira su a kira gwamna a tabbatar da cewa sha'anin tsaro ana yin sa ne a cikin tsari da kibla. To a can jamhuriyar Nijar kuwa Amurka ta musanta zargin da wasu ke na cewa tana da sansanin soji a ƙasar. no US military base in Niger. No, sir. na Amurka ya ce amsar wannan tambaya shine uh, Amurka ba ta da sansanin soja a wannan ƙasa. Muna ɗauke da ƙarin bayani kan waɗannan rahotanni da ma wani rahoto kan wani kame da hukumar kwastam ta Najeriya ta yi na hauren namun daji da aka yi a yunkurin fasakorinsu. Sannan Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma baya ga haka muna tafa da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha, Sergei Lavrov, ya faɗa yau Laraba cewa 'yan tawaye a gabashin yankin Guta da ke Siriya na toshe hanyar kai agajin jinƙai suna kuma hana mutane barin wurin. A daidai lokacin da Rasha ta kira a tsagaita wuta ta taimakon agaji a farmakin da sojojinta ke kaiwa. Dama shirin na Rasha an yi shi ne da zama tsagaita wuta ta sa'o'i biyar don mutane su samu taimako ko su fita daga yankin wanda 'yan tawaye suka mamaye wanda kuma dakarun gwamnati suka yi wa ƙawanya a shekarar 2013. Kafafen yada labaran Siriya sun zargi mayakan 'yan adawa da hana fitar da mutane kwanaki biyu a jere. Babu farar hula ko ɗaya da ya fita ya zuwa yanzu a yankin da ke da mutane kusan dubu ɗari hudu. 'Yan tawaye sun yi watsi da zarge-zargen jiya talata ranar farko da aka fara tsagaita wutar, wanda ya sa ɓangarorin biyu ɗorawa juna laifi a kan tashin hankalin da ke ci gaba da faruwa. Ƙungiyar da ke kare haƙoƙin jama'a Syria ta Observatory, wadda mazauninta ke Birtaniya, ta ba da rahoton cewa an ci gaba da faɗa a gabashin Guta har zuwa yau Laraba. A halin yanzu kuma wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna cewa koriya ta arewa ta kai wasu kayayyaki a siriya da ta yiwu gwamnatin bashar al-assad ta yi amfani da su wajen yin makaman guba rahoton ya ce wasu abubuwa kamar na'urar auna yanayi da sauransu na cikin akalla kayayyaki arba'in da ba a ba da rahotonsu ba da koriya ta arewa ta kai siriya tsakanin shekarun 2012 da 2017 An ba wasu kafafen yaɗa labarai wannan rahoton a daidai lokacin da Amurka da wasu ƙasashe ke zargin gwamnatin Siriya da yin amfani da makaman guba a kan farar hula. Na kwanan nan shine a unguwannin da 'yan tawaye suka mallake a gabashin Guta da ke Damascus. An ga ƙwararru a fannin kimiyyar makamai masu linzami na Koriya ta Arewa na aiki a wuraren ƙera makamai masu guba da masu linzami na Siriya, a cewar rahoton. wanda wasu ƙwararru da suka yi binciken kwakwab a kan yadda koriya ta arewa ke kiyaye takunkumin majalisar ɗinkin duniya suka rubuta kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ar yada labaran shugaban amurka donald trump hope hicks Ɗaya daga cikin daɗaɗɗen hadiman da suka yi wa Trump aiki ta bayyana gaban kwamitin Majalisar Dokokin Amurka don ansa tambayoyi akan alaƙar waɗanda suka yi wa Trump yaƙin neman zaɓe da Rasha. Amma bata amsa tambayoyin da 'yan majalisar suka yi mata ba akan watanni goma sha ukun da ta kwashe tana aiki a fadar White House. Kwamitin binciken bayanan sirri ya yi wata ganawa da Hicks ta tsawon sa'o'i da yawa. Hicks ta yi wa iyalan Trump aiki a matsayin mai magana da yawon diyar shugaban Amurka Ivanka Trump ta bangaren tallata tufafin da take saidawa kafin daga baya ta shiga yi wa Trump yakin neman zaɓe a lokacin da ya tsaya takarar da ya samu nasara a shekarar 2016. Dan majalisar wakilai Adam Schiff jigo a jam'iyyar Democrat da ke kwamitin ya faɗi cewa hicks ta amsa tambayoyi game da yakin neman zaben trump da kuma lokacin da, da kuma lokacin zaben zuwa lokacin da aka rantsar da shi shugaban ƙasa amma bata ce komi ba akan lokacin da ta yi aiki a fadar white house Ɗaliban da suka tsira da rayukansu a harin bindiga mafi muni a tarihin Amurka sun koma makaranta yau Laraba, yayin da gwamnatin tarayya da 'yan majalisa ke ci gaba da yin muhawara a kan yadda za a kare rayukan matasa, inda kuma suka amince cewa makarantu kamata ya yi su zama wuraren da ɗalibai za su samu kwanciyar hankali. Makarantar sakandaren Marjorie Stoneman Douglas da ke jihar Florida ta kasance a rufe tun bayan da wani ɗan bindiga ya kashe mutane goma sha bakwai makonni biyu da suka wuce. Kisan gillan ya ƙara zafafa muhawarar da aka daɗe ana yi a ƙasar a kan dokokin mallakar bindiga. Kakakin Majalisar Wakilai Paul Ryan ya faɗawa manema labarai jiya talata cewa dole ne a cike giɓin da ake da shi a tsarin binciken masu sayan bindiga da ake amfani da shi a ƙasar ya kuma yi kira a kan a aiwatar da gagarumin garan bawul a fannin masu matsalar taɓin hankali duk da haka abin da ryan da sauran 'yan majalisa ba su yi kira a kai ba shine hana mallakar bindiga ciki har da mallakar bindiga samfarin ar-15 kamar wadda aka yi amfani da ita a harin da aka kai a makarantar florida Ƙasar Iran wata babbar barazana ce ga muradan Amurka a cewa kwamandan rundunar sojan Amurka da ake kira STATCOM a takaice, General Joe Vattel a lokacin da yake bayani ga 'yan majalisar Amurka. General Vattel ya ce gamayyar dakarun da Amurka ke jagoranta a yakin da suke yi da 'yan ISIS ta samu gagarumar nasara a cikin shekaru uku da suka gabata. kuma kungiyar 'yan ta'addan ta rasa kashi 98 na yankunan da ta mallaka a baya a iraki da siriya Da wannan nasarorin a cewa Mr. Votel, yanzu dakaran Amurka za su mai da hankali a kan rage ƙarfi da kawo daidaito da kuma magance rashin zaman lafiyar da Iran ta haddasa a fadin yankin, a kuma kammala yakin da ake yi na murkushe mayakan ISIS a syria da Iraki, sannan kuma a tabbatar da aiwatar da sabuwar dabarar kudancin Asiya a Afghanistan don taimakawa gwamnatin Afghanistan ɗin samun ƙarfin iko da yankin. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to yayin da rundunar sojin najeriya da takwarar aikinta ta 'yan sanda ke ci gaba da zargin juna kan wanda ya sakaci aka sace 'yan matan makarantar sakandare a dabci da ke jihar yobe a arewa maso gabashin najeriyar bangarorin biyu sun fitar da sanarwa domin kare kansu daga wannan zargi hassan mai kaina ya ga sanarwa da suka fitar ga kuma rahoton da ya haɗa mana Shi dai gwamnan jihar Yobe, Alhaji Ibrahim Gaidam, ya zargi sojoji da janyewa daga garin Dabci al'amarin da ya bai wa 'yan boko haram damar zuwa su sace 'yan matan sakandaren gwamnatin jihar to sai dai kuma cikin sanarwar da ta fitar rundunar operation lafiya dole da ke yaƙi da boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya ta ce babu gaskiya a kalaman na gwamna gaidam inda ta ce bata janye sojojinta daga garin dabci ba amma dai sun kai ɗauki ne garin kanamma kan iyakar najeriya da nijar bayan wani hari da aka kai a yankin sojojin suka ce kafin su bar garin dabci sun mika tsaron garin ne a hannun rundunar 'yan sanda batun da 'yan sandan jihar yobe suka ce wannan ba gaskiya ba ne cikin wata sanarwa da ya aiko mana kwamishinan 'yan sandan jihar yobe alhaji abdulmalik sumonu ya ce sanarwar da sojoji suka fitar cewar sun mika masu garin dabci wannan ba gaskiya ba ne domin babu wani lokaci da sojoji suka taɓa yi musu bayanin cewar za su janye ko wani abu mai kama da wannan To ko me wannan cece ce tsakanin jami'an tsaron ke nufi ga sha'anin tsaron? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu na da wannan tunani. Kuma abin yana da ɗaurin kai cewa ma waɗannan 'yan Boko Haram za su zo su sake ɗaukan da yawa haka kamar yadda suka yi na Cibo. Wani abin ne mai ta da hankali sosai. Mafi ta da hankali ga wannan da faru shi shine takaddama da ake yi tsakanin gwamna da soja, soja da 'yan sanda. Abin da wannan yake nunawa shi shine babu haɗin kai tsakanin jami'an gwamnati da jami'an tsaro na ƙasa. Alhaji Adamu Muhammad wani uba ne da aka tafi da 'yarsa daga cikin 'yan matan sakandaren dabci. Eto eh mu a gurin mu wannan kyakkyan bakin nasu mu ba ta da wani amfani a gurin mu. Mu a gurin mu dai fata muke yi su mai da hankalin su akan yaya za a yi a ceto yaran nan shine dan shine damuwar mu. To ko yanzu ina mafita har ila yau ga farfesa Muhammad Tukur Baba. ina mafita shi ne lalle su jami'an tsaro a ƙarƙashin shugaban ƙasa ya kira su a kira gwamna a tabbatar da cewa sha'anin tsaro ana yin sa ne a cikin tsari da kibla ba wai jami'an tsaro da su gwamnati da shi gwamna kowa ya kama nasa kibla ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria ku tausaya Najeriya mu ce, ta Najeriya kasar mu reno To a Najeriya yau amma a can birnin Iko da ke kudu maso yammacin ƙasar. hukumar kwastam ce ta kama wasu hauren dabbobi haɗe da wasu kayayyaki da aka haramta fasikorinsu zuwa ƙasashen waje. Daga Legas ga rahoton Babangida Jibril. rundunar kwastam mai kula da shiya ta daya da ta kunshi jihohin lagos da jihar ogun ta yi wani babban kamu na hauren giwa guda 218 da kudinsu ya kai na fiye da naira miliyan 80 tare kuma da buhuna 55 na fatan dabbar pangolin da kudinsu ya kai na fiye da naira miliyan 408 da aka yi niyan zuwa da su kasar sin babban kwantrola mai kula da shiya ta daya kwantrola Murtala Muhammad Uba shine ya sanar da hakan a wani taron na manema labarai. Waɗannan dabbobi guda biyu an hana yin an hana kashe su an hana kasuwanci da su duk duniya saboda akwai ƙungiya ta duniya wadda take kula da irin waɗannan saboda domin kada su ƙare shi haurin giwan nan wato eh, adadinsa shi ne guda 343 shi ana gwada shi ne a kilo shi yanayinsa wato a muna harkar mu ta sintiri muka samu muna samu wata masaniya cewa akwai irin waɗannan kayayyakin wanda aka hana a fitar da su zuwa ƙasashen waje na Najeriya saboda aka muka aka yi kwana ɗaya ana ta zazzagaya wannan wurare har muka cimma nasara muka kama wani mutumin China da kuma wani mai gadinsa a nan ikeja shine aka samu huna guda 55 na wannan sashen wannan dabba na pangolin da kuma wannan haurin giwa wanda shi kuma 218 yawansa bayan wannan kamu na hauren giwa da rundunar kwastam din ta yi har ila yau rundunar ta kama wasu motoci na alfarma guda goma sha takwas da buhunan shinkafa kasashen waje da yawansu ya kai buhu dubu hudu da dari biyu tirela bakwai ga dai kwantrola muhammad uba da karin haske wanda shi man kirki wanda an riga an sarrafa shi gwamnati ta hana a shigo da shi wanda ba a sarrafa ba gwamnati ta yadda a shigo da shi domin mutanenmu an zo za a sarrafa da shi mutanenmu za su samu aikin yi za a samu jarkokin da za a sa saboda haka za a samu aiki wannan an yadda a shigo da shi bayan haka akwai tayoyi waɗanda an riga an yi amfani da su yanayin shekarunsu ya riga ya kare amma mutanen mu sai su shigo da wannan tayoyi ba bisa ka'ida ba mutane ko mutane yan private ko kuma masu yin motocin haya sai je sai wannan tayoyi idan kuma suna daukan fasinja yawanci za ga wannan tayoyin suna fashewa akan hanya sai ga an samu hatsarurruka mutane suna mutuwa ana asarar dukiyoyi saboda gwamnati ta hana bayan shi akwai gwanjo gwanjo wanda shi ma gwamnati ta hana a shigo da shi gaba daya saboda ba a san yanayin mutanen da suka amfani da wannan kayayyaki ba masu lafiya ne cuta ne tare da shi saboda ka shi ma gwamnati ta hana a shigo da wannan a ƙarshen watan nan na fabairu mai karewa dai radar kwastam din ta ce ta kama kayayyaki da kuɗin su ya kai na fiye da naira biliyan ɗaya da miliyan talatin da biyar don haka hukumar ta kwastam ta gargaɗi jama'a da su guji yin su muga ko kuma ƙin biyan kuɗaɗen da aka ƙayyaje na kayayyakin da suke shigowa da shi daga ƙasashen ƙetare babin ya murai amurka daga lagos To a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar ofishin jakadancin Amurka ne musanta zargin da ake na cewa amurka tana da sansanin soji a kasar Jama'a a jamhuriyar ta Nijar musamman ma ƙungiyoyi masu fafutuka sun sha sukar kasancewar dakarun kasashen waje da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya a Nijar ɗin. Daga mai ga rahoton Sule Mumuni Barma. Fannin tsaro na daga cikin muhimman fannonin da jamhuriyar Nijar da kasar Amurka suka fi ba fifiko musamman a wannan lokaci da matsalar ta'addanci ta addabi duniya. a ci gaban wannan yaƙi ƙasashen biyu na da hulɗar aikin soja fannin da ƙasar amurka ke tallafawa nijar da kayan aiki samar da bayanan sirri da horar da jami'an tsaro kan dubarun yaƙi da dai sauransu mafari kenan da aka fara da tambayar ambasada eric p white shin gaskiya ne amurka ta kafa sansanin soja a nan nijar No, na Amurka ya ce amsar wannan tambaya uh, shine Amurka ba ta da sansanin soja a wannan ƙasa, amma akwai wasu askarawanta da ke nan Nijar domin ayyukan horar da takwarorinsu na ƙasar, sannan sukan dafa musu wajen tabbatar da tsaro. Zamansu a nan na ɗan takadirin lokaci ne. jinkirin da ake fuskanta wajen bayyana wa jama'a zahirin abubuwan da bincike ya gano a game da mutuwar wasu sojojin amurka biyu da wasu takwarorinsu na nijar a yayin harin ta'addancin da aka kai wa ƙauyen tongo-tongo a farkon watan oktoban 2017 na daga cikin abubuwan da 'yan jarida suka buƙaci jakadan amurka a nishar ya yi ƙarin haske a kansu the results of the report on the incident of tongo tongo october 4 last yana mai cewa lalle ne lokaci yayi da ya kamata jama'a ta san abin da wannan rahoto ya ƙumsa. to amma um, rahoton ba karami ba ne bayanai uh, ne da ke rubuce cikin dubban shafuka akalla dubu bakwai saboda haka aiki ne da ke buƙatar lokaci mai tsawon gaske haka kuma waɗanda ke da alhakin tabbatar da sahihancin wannan rahoto suna da yawa dole ne ya bi ta hannunsu kamar uh, ma'aikatar tsaro zuwa majalisar dokoki sannan a sanar da uh, iyalin waɗanda abin ya ritsa da su kafin a wallafa wa duniya shi. We anticipate its be in relatively near future however hukumomin tsaron jamhuriyar nijar sun sha nanatawa 'yan kasar cewa karfafawa sojojin wannan ƙasa gwiwa a yakin da suka kaddamar da ƙungiyoyin ta'addanci yasa suka buƙaci ƙasar amurka ta aiko da sojojinta a sansanin sojan nijar da ke yankin agades mai makwabtaka da ƙasar libya haka kuma su ma jami'an na amurka a yayin wannan taron 'yan jarida sun tabbatar da wannan labari sannan sun ƙara da cewa amurkawan da ke agades na gudanar da ayyukan kafa sansani ne don damkawa a hannun askarawan jamhuriyar niger a watan jiya ne sabon jakadan amurka a niger ambasada eric p whitaker ya kama aiki a hukunce sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger yanzu agogo a nan washington na cewa goma na safe ne da kusan minti 19 kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirin himma himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da mu Madina Muktar Dodo da ke zaune a kasar Birtaniya. A cikin shirin mu na harko mun tsaya ne inda bakwar tamu ke muna bayani akan yadda ake samun wadatattun kayan karatu a duka makarantu a ƙasar Birtaniya. Yanzu kuma a ci gaba da wannan batu sai na tambayi bakwar tamu to yaya muhallin da ake gudanar da shi wannan karatun? E, to gaskiya akwai nan ma zan iya cewa akwai bambanci saboda nan wurin yawanci nasu system su an daɗe a irin wannan setting ɗin. da gane sun daɗe da farawa a irin wannan system ɗin so su sun riga sun ci gaba a wannan ɓangaren amma kuma gida najeriya zan ce rashin kayayyakin aiki maganan dai za ta koma da gurin gaskiya kayayyakin aiki don gaskiya kayayyakin aiki suna da bala'in matukar muhimmanci ga ci gaban karatu na Najeriya. A to ai kin ga abin da nake cewa shine muhalli misali a ce ajin karatu haka wata a gida zaki ga aji za a samu ɗalibai kamar arba'in hamsin a cikin aji guda. Eh, gaskiya a nan ba haka ba To ya yake a nan Birtaniya? a nan birtaniya za ga yawanci babu mutane haka birjik da yawa a wannan a aji ba su karatun ne ko sun riga sun yi ne su A ba wai dan saboda sun ki ba saboda akwai zan iya cewa akwai courses kala-kala daban-daban da mutane da yawa kowa da abin da yake da kowa da abin da yake sha'awa da sha'awan yi wasu ma kila ba ma karatun bane suke da sha'awan yi to akwai abubuwa da yawa da mutane daban-daban suke shiga into amma kuma a Najeriya saboda kila uh, tun daga gida an taso mana da bala'in son ilimi da kuma son zuwa makaranta saboda haka zaka ga yawanci sai ga an tara mutane da yawa a cikin aji yanzu kina son kice a Birtaniya akwai wanda bai yi karatu ba ana samu eh, matasa ko yara ko mutane ma da suka manyanta ba su karatun boko ba kwarai akan samu gaskiya saboda ba mm. su a nan wurin karatu yana da mahimmanci amma kuma ba ba wai karatun ba shi ba ne lallai lallai ba dole kowa sai ya yi karatun ba akwai gaskiya wayanda ba su da karatun amma kuma suna da uh, experience na aiki like tun daga farko su ba karatun ke gabansu ba gaskiya kawai dai sun fi son aiki ko kuma sun gano wani abu na hannu wanda suke da sha'awa a kai tun suna kanana ko kuma tun da dai suka fara wannan jin sha'awar abin suke yin abin To, ko sana'a. Bari hawa yau dai mu koma mu ci gaba da tattauna a kan wannan batun karatun. Duk da yake baki yi karatun digiri na ɗaya da na biyu a gida ba. Eh. Amma har wa yau na san ba za ki rasa wata masaniya game da dangantaka tsakanin ɗalibi da malami ba. Shin ya dangantaka take tsakanin malami da ɗalibi a nan a jami'a a Birtaniya? Idan kika kwatanta da ɗan wanda kika sani a gida Najeriya. E, to gaskiya akwai bambanci shi ma wannan kaga a nan wurin eh, ɗalibi da kuma eh, malami hmm. ana akwai wata dangantaka ta kusanta a tare da su in the sense that malami burin shi a nan kasan shine ya ga cewa kowane ɗalibi ya san abin da ake ciki a aji idan kuma malami ya gano cewa akwai wasu daga cikin ɗalibai wanda kila eh, fahimtar su ba su kai wasu sauran eh, ɗaliban ba za ga su za a ware su daban ba wai ware sai yanzu canza za a sa su gefen aji ba ko wani abu a'a za a lura da yadda yanayin karatun su yake sai a yi kokarin a ga yadda za a taimake su ta wata hanya za a yi using different hanyoyi daban-daban da za a ga cewa su ma sun taddo sauran 'yan aji a wurin fahimtar karatu. a Najeriya ba haka? A Najeriya gaskiya yakan yi wahala kamar ni lokacin da na yi secondary school lokacin nan. Um, malaman sun yi kokarin sun yi bakin iyakan support kuma akwai abin da ake ce wa abin da ake ce ma al'ada ita al'adarmu mu ta Najeriya daban take an koya mana tsoron malamanmu a cikin zuciyarmu wani lokaci ma ɗalibi in bai gane ba yana bala in jin tsoro ya miƙe cikin aji ya ce mu malami shi fa bai gane ba shi shi kaɗai wani lokaci saboda yana tsoron kar malamin ya kira shi da ƙiƙi ko kuma malamin ya hau shi da duka amma kuma nan wurin ba haka bane in ɗalibi ya ce bai gane ba to malami ya zama lallai lallai saboda wasu dokokin jami'a ko kuma dokokin makaranta da suka sa lallai lallai malamai in dai har ɗalibi ya nuna cewa bai gane karatu ba to sai sun koma sun tasa wannan karatun sannan kuma they have to make sure that ɗalibin nan ya gane kuma yana tare da sauran 'yan aji. turkashi yana tare da sauran 'yan aji? Malama Madina da ta nan a cikin shiri na gaba kin ci gaba da yi mana bayani domin ko lokaci ya yi mana dan kullum. Masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar da bakwar tamu Madina Mukta Dodo. Yanzu amadin ita bakwar tamu da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da riga da busa dajin Allah. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Sakon farko ya fito ne daga Yakubu Abdullahi Dambam. Salam VOA Hausa. Na rubuto muku wasiƙa ta ce a kan kwamitin da shugaban ƙungiyar Muhammadu Buhari ya kafa don binciko yadda aka sace 'yan matan makarantar garin Dabshi. Da fatan wannan kwamitin za su gaggauta kammala aikinsu ba wai zaman shan shayi ba. Allah ya sa a dace amin. Fata alheri VOA Hausa muna kira ga musulmi da Kirista a kudancin Kaduna da ku zauna lafiya da juna. Domin Allah ne ya so ya ganku haka don zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. daga Usaini Alhaji Umar Forever da Jamila Yusuf Gwamara Airport Maiduguri. Assalamu alaikum VOA. Kona garin Gwamba na jihar Adama da Fulani makiyaya suka yi abin tur da Allah wade ne. Da fata mahukunta za su hukunta Fulanin da suka yi wannan ta'asar. Sako daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Gwamnatin Buhari ki yi ƙoƙarin ƙara matakan tsaro akan hanyoyin Najeriya da kawo ƙarshen cin hanci da rashawa. Sako daga Safara'u Hakili Zamani Almajira Malumfashi da Abulkairi Dandansu. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da Malam Hussaini goce Karasuwa da Magaji Allah Saka tashar Magarya Kumo. Suka ce Salam VOA Hausa yanzu mulkin Najeriya ya zama mulkin azurta kai. Ya Allah ka zama mana shugabanni mafi alheri a shekarar 2019. Amin. Salam VOA Hausa zargin da ake yi wa kasar koriya ta arewa na tura makamai masu guba a kasar siriya idan har zargin ya tabbata hakika hakan abin takaici ne matuka sako daga shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar katsina comrade sani shaga kofar kaura katsina mu matasan jamhuriyar niger anya ko gwamnatin kasar mu ta san da mu a cikin kasa kuwa to allah dai ya kyauta sako daga musa hadarin asuba da magaram yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov ya faɗa yau laraba cewa 'yan tawaye a gabashin yankin Guta da ke Siriya na toshe hanyar kai agajin jinƙai suna kuma hana mutane barin wurin a daidai lokacin da Rasha ta kira a tsagaita wuta ta kai taimakon agaji a farmakin da sojojinta ke kaiwa. Dama shirin na rasha an yi shi ne da zama tsagaita wuta ta sawo'i biyar don mutane su samu taimako su fita daga yankin wanda 'yan tawaye suka mamaye wanda kuma dakarun gwamnati suka yi wa ƙawanya tun shekarar 2013. A halin yanzu kuma wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna cewa Koriya ta Arewa ta kai wasu kayayyaki a Siriya wanda ta yiwu gwamnatin Bashar al ta yi amfani da su wajen yin makaman guba. Rahoton ya ce wasu abubuwa kamar na'ura auna yanayi da sauransu na cikin akalla kayayyaki 40 da ba a bada rahotonsu ba da Koriya ta Arewa ta kai Siriya tsakanin shekarun 2012 da 2017. Jami'ar yada labaran shugaban Amurka Donald Trump, Hope Hicks, ɗaya daga cikin daɗaɗɗen hadiman da suka yi wa Trump aiki, ta bayyana gaban kwamitin Majalisar Dokokin Amurka don amsa tambayoyi. akan alakar waɗanda suka yi wa Trump yakin neman zaɓe da Rasha, amma bata amsa tambayoyi da 'yan majalisa suka yi mata ba akan watanni ukun da ta yi tana aiki a fadar White House. Masu saro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kama an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan irin gudunmu da ya kamata mutane su riƙa bayarwa domin farfado da tafkin chadi lura da cewa zubar da shara a magudanar ruwa na ɗaya daga cikin matsalolin da ke sa tafkin yake janyewa sannan kada manta a yaushe idan ana so a saurari wannan shiri da kuma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com in za madadin ita maryam dauda da kuma julie levis gresham da ta haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu mr dan mahmud lalu ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka abin nan washington dc kada a yi nisa ga shirin yau da gobe